Suleiman Hima mai shekaru 32 a duniya shine na biyu a jerin yannai da kannai na maza uku da mace daya. Da yarintarsa ma'aifiyarsa Madam Hima Aisata ta rike cewa ya kasance mai hargitsi da buri. Euh, Ni mutum ne mai tsunduma domin na koyi komai. Na fara kasuwanci ne na buɗe wajen kira a salula kuma na yi aiki tare da mutanen Kanada da Amurkawa da Faransawa. Ta wannan hanyar na yi aiki a wajen asirans da banki. Na yi ayyuka afka wurare da dama da ya bani damar ɗaukar darasi na ilimi na abin da nake. Bayan ya kammala karatunsa na firamare a birnin Shadda na Saudi Arabia da na sakandare a makarantar Lycée La Fontaine ta Yamai, inda ya samu diplomar bakaloriya na fannin kimiyya. Ya mallaki diplomar master a fannin kimiyyar man fetur a Toulouse a shekarar biyar A shekarar bakwai ya koma Muhammadiyya a kasar Morocco da zama, inda ya shiga harkar kasuwanci musamman tallatawa ta hanyar cibiyar kira. Yaro ne mai girmama mutum, kuma mai tarbiyya yana son tayar mutane. Ni dai sai sai dai in mishi fatan Allah ya bashi sa'a a cikin sabuwar ma'aikatar shi. Suleiman yana son kwallon kafa, yana halartar shafukan sada zumunta sosai musamman YouTube inda sama da mutane dubu bakwai ke bibiyar rubuce-rubucensa dangane da kulab ɗin da yake kauna Manchester United na Cristiano Ronaldo da Paul Pogba. Babban makaranci ne ya kuma rubuta wani littafi mai suna Iletan wato lokaci yayi da ke magana kan kasuwanci littafi na ci gaban kansa da aka wallafa ba da jimawa ba. Wannan littafi littafi na yi masa suna lokaci yayi a cikin littafin na saka duka abubuwan da na koya a wani lokaci na yi rayuwa ta jin daɗi sai kuma na samu matsala ta rashin kuɗi sai na ga cewa me zai hana na tallafa ma wasu da suke iya shiga irin wannan yanayi ana samu na bisa yanar gizo ina sayar da kayayyaki a shafi na euh, amazon a halin yanzu yana shirin kaddamar da littafin nasa mai suna iletan a yamai a watan desambar mai zuwa